Fitowa Sura ashirin da tara Keɓewar firistoci Ga abin da za ka yi don ka keɓe su, don su yi mini hidima a matsayin firistoci, ka ɗauki ɗan bijimi da raguna biyu marasa lahani, daga garin alkama mai laushi mara yisti kuwa, ka yi burodi, da wainan da aka kwaɓa da mai. da ƙosai waɗanda an barbaɗa mai a kai, ka sa waɗannan a cikin kwando, sa'an nan ka miƙa su tare da ɗan bijimin da ragunan nan biyu, bayan haka sai ka kawo Haruna da ’ya'yansa a ƙofar Tentin Sujada, ka yi musu wanka, ka ɗauki rigar ka sa wa Haruna, ka sa masa doguwar rigar, da rigar efod, da efod kanta, da ƙyallen maƙalawa a ƙirji, ka ɗaura masa efod da ɗamarar da aka yi mata ado, ka naɗa masa rawani a kai, ka kuma sa kambi mai tsarki a bisa rawanin, ka ɗauki man shafewa ka shafe shi ta wurin zuba man a kansa, ka kawo ’ya'yansa ka sa musu taguwoyi, ka kuma sa musu huluna a kansu, sa'an nan ka ɗaura wa Haruna da ’ya'yansa abin ɗamara, su kuwa da zuriyarsu, aikin firist kuwa zai zama nasu ta wurin umarmiyar farilla, ta haka za ka keɓe Haruna. da ’ya'yansa maza, ka kuma kawo bijimin a gaban Tentin Sujada, sai Haruna da ’ya'yansa su ɗora hannuwansu a kansa, ka yanka shi a gaban Ubangiji a ƙofar Tentin Sujada, ka ɗibi jinin bijimin, ka zuba a kan ƙahoni na bagade da yatsanka, sauran jinin kuwa ka zuba a gindin bagaden. Sa'an nan ka ɗauki dukan kitsen da ya rufe kayan ciki, da kitsen da yake manne da hanta, da ƙoda biyu da kuma kitsen da yake a kansu, ka ƙone su a kan bagade, amma ka ƙone naman bijimin, da fatarsa, da kayan cikin, a bayan sansani, hadaya ce ta zunubi. ka ɗauki ɗaya daga cikin ragunan, Haruna kuwa da ’ya'yan maza za su ɗora hannuwansu a kansa, ka yanka ragon, ka ɗibi jinin, ka yayyafa shi kewaye da gefen bagaden, ka yayyanka rago gunduwa gunduwa, ka wanke kayan cikin, da ƙafafun, da kan, ka haɗa su da gunduwoyin, sa'an nan ka ƙone ragon ɗungum a kan bagade, hadaya ta ƙonawa ce ga Ubangiji, mai daɗin ƙanshi, wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, ka ɗauki ɗayan ragon, sai Haruna da ’ya'yansa maza su ɗora hannuwansu a kansa, ka yanka ragon, ka ɗibi jinin, ka shafa a bisa leɓen kunnen Haruna na dama, da bisa leɓen kunnuwan ’ya'yansa maza na dama, da kan manyan yatsotsin hannuwansu na dama, da kuma a kan manyan yatsotsin ƙafafunsu na dama, sauran jinin kuwa sai ka yayyafa shi kewaye da gefen bagaden, ka ɗibi jinin da yake a kan bagade. da man shafewa ka yafa a kan Haruna, da rigunansa, da kuma a kan ’ya'yansa maza da rigunansu, sa'an nan shi da ’ya'yansa maza da rigunansu za su tsarkake, ka ɗebi kitse daga wannan rago, ka yanke wutsiyarsa mai kitse, ka kuma ɗebi kitsen da ya rufe kayan ciki, da kitsen da yake bisa hanta, da ƙoda biyu, da kitsen da yake kansu, da cinyar dama, gama rago ne don naɗi, daga kwandon burodi mara yisti, wanda yake gaban Ubangiji, ka ɗauki dunƙule ɗaya da waina da aka yi da mai, da kuma ƙosai, ka sa dukan waɗannan a hannun Haruna da ’ya'yansa maza, su kaɗa su a gaban Ubangiji a matsayin hadaya ta kaɗawa, sa'an nan ka karɓe su daga hannuwansu, ka ƙone su a kan bagade tare da hadaya ta ƙonawa domin ƙanshi mai daɗi ga Ubangiji, wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji. Bayan haka, ka ɗauki ƙirjin ragon. domin naɗin Haruna, ka kaɗa shi a gaban Ubangiji kamar hadaya ta kaɗawa, wannan ƙirji zai zama rabonka, ka tsarkake ƙirji na hadaya ta kaɗawa, da cinya ta hadaya ta ɗagawa, waɗanda za a kaɗa a kuma ɗaga na ragon naɗin, wanda yake na Haruna. da kuma na ’ya'yansa maza, wannan zai zama rabon Haruna da ’ya'yansa maza daga Isra'ilawa, gama wannan hadaya ta kaɗawa ce daga cikin hadayu na salama da Isra'ilawa za su miƙa wa Ubangiji, keɓaɓɓun tufafin nan na Haruna za su zama na zuriyarsa bayan mutuwarsa, da tufafin nan ne za a zuba musu mai. a keɓe su, ɗan da ya gaje shi a matsayin firist shi ne zai sa su har kwana bakwai, lokacin da ya shiga Tentin Sujada don yă yi aiki a wuri mai tsarki. Ka ɗauki ragon naɗi, ka dafa naman a tsattsarkan wuri, a ƙofar Tentin Sujada, Haruna da ’ya'yansa maza za su ci wannan rago da burodin da yake cikin kwandon, za su ci abubuwan nan da aka yi kafara da su a lokacin tsarkakewarsu da keɓewarsu, ba wanda zai ci sai su kaɗai, gama abubuwan nan tsarkaka ne, in naman ragon naɗi ko wani burodin ya ragu har safiya, a ƙone shi, kada a ci, gama tsarkake ne. Ka yi wa Haruna da ’ya'yansa maza duk abin da na umarce ka, ka ɗauki kwana bakwai don naɗinsu, ka miƙa bijimi ɗaya kowace rana domin hadaya don zunubi ta yin kafara, ka tsarkake bagadai ta wurin yin kafara dominsa, ka shafe shi da mai don ka tsarkake shi, kwana bakwai za ka yi kafara saboda bagaden. ka kuma tsarkake shi, sa'an nan bagaden zai zama mafi tsarki kuma duk abin da ya taɓa bagaden zai tsarkaka, ga abin da za ka miƙa a bisa bagaden kowace rana, ’yan raguna biyu masu shekara ɗaya ɗaya, ka miƙa ɗaya da safe ɗaya kuma da yamma, haɗe da ɗan rago na farkon, ka miƙa mudun gari mai laushi, wanda an gauraye da kwalaba ɗaya na tataccen man zaitun da kwalaba ɗaya na ruwan inabi don hadaya ta sha, ka miƙa ɗaya ragon da yamma tare da hadaya ta gari da hadaya ta sha kamar aka yi ta safe, mai daɗin ƙanshi, wato, hadaya ce da aka ƙone da wuta ga Ubangiji, wannan za tă zama hadaya ta ƙonawar da za a dinga yi kowace rana, daga tsara zuwa tsara, za a yi ta miƙa hadayar a ƙofar Tentin Sujada a gaban Ubangiji, a can zan sadu da kai, in yi magana da kai, a can kuma zan sadu da Isra'ilawa, in kuma tsarkake wurin da ɗaukakata, ta haka zan tsarkake Tentin Sujada da bagaden, in kuma tsarkake Haruna da ’ya'yansa maza su yi mini hidima a matsayin firistoci, sa'an nan zan zauna a cikin Isra'ilawa, in kuma zama Allahnsu, za su san cewa ni ne Ubangiji Allahnsu, wanda ya fitar da su daga Masar saboda in zauna a cikinsu, ni ne Ubangiji Allahnsu.